وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته da farko ina mika ta ga dukkan yan uwa bisa rasuwar ɗan uwa malam Mustapha Abdullahi filo muna rukon Allah ya gafarta mishi Allah ya sa kwanciyar da ya yi ya zama hutu gare shi Allah ya sa aljanna ce makomarsa abin da ya bari na zurriya Allah ya musu albarka Allah ya ta da su tashi cikin alkhairi iyalansa Allah ya musu albarka Allah ya tabbatar da digadigansu akan karantaswar sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahaifansa Allah ya ba su haƙuri Allah ya ƙara musu juriya da tabbatuwa ya saka musu da gidan aljanna malam mustapha babu wani daga cikinmu da yake bukatar a yi mishi bayanin waye malam mustapha a dukkanmu babu wadda bai amfana da rayuwar malam mustapha ba wannan gaskiya ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi duk wadda ya aikata wani aikin alkhairi da ya riske ka ya amfanar da kai ya taimake ka ta kowace fiska annabi ya ce ka ba da tukunci a kai ka yi takayya na alkhairi man sana alakun ma'arufan fakafi'o duk wadda ya aiwatar da wani alkhairi zuwa gare ku annabi ya ce kuma yi mukafa annabi ya ce idan ba ku da abin da za ku ɗauka ku yi tukwici da shi ko ku yi sakayya da shi annabi ya ce ku yi ta mishi addu'a har sai kun ga kun yi addu'ar da kun sauke nauyin da yake kanku karantar da addini ba wani abin da za ka ma mutum ka sauke shi a kanka inda ya karantar da kai addini abin da yake bukata abinmu mafi alkhairi shi ne mu yi mishi addu'a kar mu manta da shi da alkhairansa kar mu manta da shi da alkhairansa kar mu manta cewa mun amfani rayuwarsa kar mu manta cewa mun amfani rayuwarsa da baiwa da Allah subhanahu ta’ala ya mishi shi ne mutum na farko wanda in bani nan yake zama akan wannan kujerar A kani da Allah ku kanku jama'a da kuke sauraronsa kun san akwai baiwa cikin al'amarin malam musa to dukkan waɗannan ababa abinda suke isar mana na sako shine rayuwa mafi daɗi shine rayuwa da mutum ya yi shi a cikin alkhairi da addini sannan kowace rayuwa tana da ajali kuma dukkan wannan taron mun damu gaskata wani matashin malami ɗalibin ilimi a cikin garin nan ya rasu ka ga abun a cikin jama'a a bayyane mun jima ba mu ga irin na malam mustapha ba to muna roƙon Allah ya gafarta mishi mu ci gaba da yi mishi addu'o'i mu ci gaba da yi mishi addu'o'i ƴaƴansa suna nan tare da mu mu yi iya abin da za mu iya na ganin mun ba su gudumawa da tallafi a rayuwa ya zama idon mahaifinsu ne kawai ba sa gani amma duk abin da mahaifin zai musu ya zama mu iya musu wani al'amari ne da zai cimma kowa a rayuwa wani al'amari ne da zai cimma kowa a rayuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mishi rahama Allah ya gafarta mishi akwai majalisinmu da muka fara wani sabon majalisi mun mishi suna majalisu ta dabbo wannan majalisi mun fara tattaunawa akan yadda za mu gudanar da shi tun kusan bara tare da ɗan uwa malam usman aliyu tun ran da labarin nan ya isa ga malam mustapha ya riƙe wuta akan lallai fa majalisin nan a fara gina shi da gudanar da shi ina jin darasin mu uku da shi ko hudu Allah ya karbi ransa zama na ƙarshe wadda daga kansa ba a sake yi da shi ba shi ya gabatar mana da makala a majalis a game da abin da ya shafi inshirahu sadar da kuma yaƙini to Allah ya sa ya huta ci gaba da darussanmu da muke gabatarwa a game da al'amarin tarbiyya wadda muka yi mishi take da uwa ta gani, mun ɗauko bayani game da al'amarin tarbiyya a takaice tun daga mataki na farko tun lokacin da iyaye za su zaɓar makansu abokan zama ita mace ya zamta bibi karantaswar addini wajen duba wadda ya kamata ya zan abokin zamanta shi ma uba ya zama ya bibi karantaswa ta addini wajen zaɓen wacce za ta zama abokiyar zamansa har kuma yadda za su gudanar da rayuwa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da aihuwa yadda za su karbi wannan abun haihuwan da kuma yadda za su dora shi akan tsari na tarbiyya abinda muka kwana a kai shine faɗin Allah maɗaukacin sarki ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir Luqmanul hikma yake gaya ma ɗansa cewa ka sani ɗana innaha ay kasla sayyi'a aw al hasana duk wata ɗabi'a duk wani hali duk wani aikin da za ka aikata mai kyau ne ko mummuna in ku miskala habbatin min kardalin idan girmansa bai wuce nauyin kwayar komayya ba bai wuce girman kwayar komayya ba fatakun fi sakratin zan kuma ta kasance a cikin kurman dutse aka huda aka shiga aka je aka aikata aikin aw samawati ko kuma sammai aka hau aka aikata aikin aw fil ko kasai aka shiga aka aikata aikin ya atibi Allah yace mishi ka sani dana Allah zai zo da wannan aikin ranar alkiyama a bari na tarbiyya shi yaro abunda ake nuna mishi ai galaba akan shi shine a nuna mishi ubangijinsa idan baka nuna ma ɗanka addini ba kai ma ba da ka mori ɗan ba idan baka kulla alaƙa tsakanin ɗanka da ubangijinsa ba idan baka kulla alaka tsakanin ɗanka da wadda ya halitce shi ba kai ma ba za ka mori ɗanka ba duk wannan jigila da kaga kake yi da ɗanka daga lokacin da shi ma ya kai ƙarfinsa ya mallaki gidansa ya fara haihuwa to wannan irin goyon da kamishin aƙidarsa shine shi ma ya ɗauki ɗawainiyar ‘ya'yansa domin kai baka daga cikin lissafinsu saninsa ga addini nuna mishi Allah nuna mishi abinda Allah ya ɗora a kansa na hakkokinku ku iyaye da al'umma da waɗanda suke kewaye da shi wannan ke sa ya rungumi kowane hakki da yake kansa kuma ya yi iya ƙoƙarinsa shi yasa kun ga cikin ayoyin da muka karanta bayan lukman ya yi bayani maɗansa game da shirka da Allah to abu na biyu shine sai magana akan hakkin iyaye da yadda za a kyautata mu iyaye ko da kuma iyayen nan ba musulmai bane ba jama'a mun fahimta ko sallah zaka umurci ɗanka da shi ka nuna mishi akwai alkawari da ya yi tsakaninsa da ubangijinsa zai yi sallah zai kiyaye sallah zai yi sallah da ikilasi zai yi sallah a cikin jam'i karka dinga nuna mishi cewa sallar taka ce to zai yi ta ne akan idonka a bayan idonka ba zai yi ta ba yi ta mishi ka sani duk abin da za ka aikata duk girman abin duk kankantan abin duk yadda ka buya ka aikata abun. Allah zai zo maka da wannan aikin a ranar alkiyama jama'a wannan abun da uba ko uwa za ta gaya maɗa ko ya zai manta? ba zai manta ba ba zai manta ba yanzu lukmanul hikima da ya ajiye ɗansa yake gaya mishi waɗannan wasiyoyi da ya mishi bai wuce shekara takwas ko shekara tara lokacin da yake gaya mishi ba amma inda ba zai gane ba zai gaya mishi ba zai gaya mishi lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi mafarki ya gaya wa mahaifinsa mahaifin ya yi mishi jawabai manya-manya masu kama zuciya ya mishi wasiyoyi can annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan ya zama babban minista a kasar misira randa da mahaifansa suka shigo misira sai da ya gaya wa babansa haza ta'awilu ruuyaya qad ja'alahu rabbi haka ko yace baba wannan shine fassarar mafarki na lokacin da aka fassara mishi mafarkin bai wuce shekara bakwai ko takwas ba ya rike ko bai rike ba ya maimaita wa mahaifin abinda mahaifin ya gaya mishi ya gane ko bai gane ba to in za ka yi magana da ɗanka ka yi magana da shi magana irin na mutane zai gane kar ka ɗauka ba zai gane ba don shekaransa bakwai zai gane wata maganar in ka gaya ma ɗanka yana shekara bakwai har bayan mutuwarka har tsufansa ba zai manta da wannan maganar matsalar mutanenmu ba su magana da 'ya'yansu ba su zama da 'ya'yansu sai an samu matsala wani gani yake wannan yaro ne saboda ka bayi da lokacinsa har sai abu ya fara ɓaci tukunna a fara kiran yaro ana zama da shi jama'a mun fahimta? dukkan abin da muke karantawa na istoshi a cikin alkur'ani Allah na kissanta mana su don su zamo azi gare mu ba don mu ji labari mu wuce ba kawai jama'a mu fahimta abin da ke kanmu shine mu ɗauki waɗannan wa'azuzzuka mu sa su a cikin ayyukanmu mu sa su a cikin gidajenmu domin mu rabauta duniya da lahira Allah ya taimake sai kuma ya ce mishi ya bunai ya الصلاة mai salata يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور yace mishi ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana aqimis salata yace ka tsayi da sallah jama'a muna ji yaro ne bai cika shekara goma ba ku ji wasiyar da ake mishi ake misalata ta tsaye da sallah ɗanka ba zai taɓa tsaye da sallah ba dole har kai uba sai ka tsaye da sallah ɗanka ba zai iya tsaye da sallah ba dole har sai uwarsa ta tsaye da sallah shi yasa da aka zo maganar sallah Allah sai ya ce wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ahlaka bis salati wa tuqbir alaiha لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى الله يتي وأمر أهلك بالصلاة الله يتي كأمرت إيالنك بصلاة الله يتي واستبر عليها kai ma ka dage ka jure ka yi haƙuri wajen tsayi da sallah jama'a mun fahimta tsayuwanka akan sallah juriyarka akan kiyaye sallah shine da iyalanka da su kwaikwaya daga gare ka jama'a mun fahimta wata uwar tana cikin gida za a kira sallah wata sai ta kora yaran ta ce ku tafi masallaci ku yi sallah za su fita a gidan su barta tana wanki ko tana kicin tana girki har a je a yi sallah su dawo gidan su same ta ba ta yi sallan ba tana wanki jama'a mu fahimta daga lokacin da yaran suka yi ido suka daina tsoronta to daga lokacin kuma sun daina sallah kenan jama'a mu fahimta idan za ka tafi masallaci ka riƙe 'ya'yanka ka tafi da su tare ka je ka yi sallah ku dawo ku je ku dawo ku je ku dawo wa amur ahlaka bi salati wasbir alaiha Allah sai ka umurci iyalanka da sallah kayi hakuri kayi tsayuwan daka wajen sallah a cikin jam'i da kuma tsayi da sallah yadda Allah ya umurce ka jama'a muna fahimta kar ka dauka abin da kake gaya ma yaro shine abin da yake kiyayewa yaro yana kiyaye abin da ya kana aikata wani abin da ya ga mahaifiyarsa tana aikatawa yanzu wani ne suka yi saɓani da matarsa sai ya rufe ta da duka da ta tashi sai ta zo ta ci kwalansa ya ta rike shi idan kana neman abin tausayi a rayuwa 'ya'yan waɗannan a tsakar gida ya rufe ta da duka ita kuma tana tashi sai ta zo ta ci kwalansa kun san abin da ya faru wallahi waɗanda abin ya faru a kan idonsu su suke gaya mana ɗansa ɗaya babba bai wuce shekara bakwai ba a cikin gidan tun daga lokacin ko musu suka yi da yaro sai zai ci kwalansa ɗaya sai kira uban ya ce to kaga abin da yake faruwa ƙanwarsa ko faɗa suka yi da wata sai ta ta ci kwalanta ba ta gani uwarta ta yi ba a gaban yaran suka yi wannan faɗa sun koya musu ko ba su koya musu ba sun koya musu yadda ka ga 'ya'yanka sun saje da yarenka yadda ka ga 'ya'yanka sun saje da abincin da kake ci yadda kaga 'ya'yanka sun saje da suturar da kake sawa haka da su saje da halayenka haka da su saje da halayenka kai ne ka ajiye ɗanka a gida kana koya mishi wannan ludayin miya ne wannan ludayin shan kunu ne wannan fo ne wannan kaza ne ina kai ma dai kaji yana faɗa ne to ai ya ji kuna faɗa ne kawai ya kiyaye to yadda kaga ya kwafa ya ɗauki duk abin da kuke yi haka zai ɗauki dukkan halayenku da ɗabi'unku jama'a mun fahimta? yanzu kai ka taɓa kiran ɗanka kace mishi wannan sunansa rawani ba kawai ya ji ana cewa rawani bane kiyaye to haka in ashar kake yi haka in munanan ayyuka kake yi haka duk abin da kuke yi yana kallo kuma yana ɗauka yana kallo kuma yana ɗauka tana kallo kuma tana ɗauka in uwa ɗaya daga cikin alkairin sallah sallah akan ƙananan yara shine tare duk wata dama ta alfasha da mummunan aiki da zai shigo gare su jama'a mun ɗaya daga cikin alkairin sallah kai tsaye Allah a cikin alkur'ani yake tana hana alfasha da almunkari ko da gurɓataccen mutum ne da ya gurɓata da miyagun ayyuka da ba idan ya tsayu da sallah sallah irin wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta, cikin taimakon Allah zai rabu da waɗannan miyagun ɗabi'u to yaro wadda shi kuma bai takuɗa daga waɗannan miyagun ayyukan ba sallar gaba ɗaya takan zama mishi garkuwa ne gare su jama'a mun fahimta utul ma uhiya utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salaha inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يتي أتل ما أوهي إليك من الكتاب كي تلاور أبن دمك مك وهي نلتاف القرآن الله يتي وأكين صلاتكم كالأيد صلى كالأيد صلى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله يتي للي صلى تنا هني تنا هنا الفحشاء دا المنكر تكن بعد كاريا takan kore takan yi atakin alfasha da almunkari jama'a mun fahimta ko gurbata ce lalacewa irin ta zuciya idan mutum zai samu taimakon Allah ya kiyaye sallah da tsayi da sallah in ka ji an ce a tsayi da sallah shine a yi sallah yadda musulunci ya karantar da sallah a yi sallah yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da sallah to ɗaya daga cikin abinda mutum zai riska na alkhairi shine wannan sallan takan hana shi alfasha da almunkari tanha an alfasha iwal munkar hmm. in dai mutum zai tsaye da sallah to cikin ikon Allah wannan sallah da zai kiyaye ya tsare za ta hana shi afkawa cikin alfasha da munanan ayyuka jama'a mun bayyanta to idan yaro aka tsaya mishi a game da al'amarin sallah aka tsaya mishi game da al'amarin sallah haka yakan tashi a cikin natsuwa da daidaituwan al'amura da kuma karɓan shari'a ya bunayya yace ya dana aqimi salata ka tsaya da sallah wa amur bil ma'ruf ka dinga umurni da alkhairi ka dinga umarni da abin da ya dace ka dinga umarni da ya kamata duk abin da ya dace daidai ne alkhairi ne ka dinga umurtan bayin Allah da shi waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba karka yi umarni da shari'a karka kira mutane zuwa da shari'a ka nuna wa mutane alkhairi ribar faɗin alkhairi shine wadda ya ji ya yi aiki da shi ya mori rayuwarsa wadda ma ya aiki da shi zai ce an taɓa gaya mini ban yi aiki da shi ba idan an yi aiki da shi ka ci riba in ma ba a yi aiki da shi ba ka ci riba tun da ka faɗa yake mishi ka dinga umarni da alkhairi wannan anil munkar ka dinga hani daga munanan ayyuka jama'a muna fahimta nan fa ya ajiye ɗansa ne ɗan ƙarami yana mishi waɗannan bayanai koya mana ake ko kuma kawai labari ake ba mu koya mana ake don Allah mu ji tsoron Allah mu dinga ɗaukan karatuttuka daga cikin masallatanmu muna mai da su cikin gidajenmu kar a ce da karatun da duk abin da za a yi iyakaci cikin makaranta ne ko cikin masallaci amma idan an koma gida kowa sai ya zai yayi abin da ya ga dama ba da ci nasara ba wana anil munkar ka dinga hani daga munanan ababa munanan ayyuka munanan maganganu munanan al'amurra ka dinga hani akai in da yi ka ce babu kyau inda da ayi ka hana in kana da iko idan ba ka da iko ka ce babu kyawu kar a yi ka yi umarni da alkhairi ka yi hani da mummunan aiki jama'a ka yi hani daga mummunan aiki jama'a muna fahimta sai ce mishi wasbir alama asabaka ka yi hakuri kan abun da zai same ka domin umarni da alkhairi hani daga mummunan abu to abun da ke biyo bayansa cutarwa ne jama'a mun fahimta wannan shine abinda annabawa da manzannin Allah suka fuskanta in je mutum zai tsayu wajen faɗin gaskiya da hani daga munanan al'amurra to galibi abin ke biyo baya na tukwici shine makiya gaskiya wadda ba su son gaskiyan ko wadda suke son barnan sai su cutar da shi yace to kuma duk abinda zai biyo baya ka saya kai haƙuri kai haƙuri jama'a mun ji mun karanta cikin hadisin abdullahi dan abbas hadisin al-imamu tirmidhi fa inna nasra ma'a sabr annabi yace kowace nasara tana tare da haƙuri kowace nasara tana tare da haƙuri rayuwa ba ta yiwuwa ba ta yiwuwa ga mai mataccen zuciya فإن النصر مع الصبر فإن الفرج مع الكرم ياي وان أبوبوا أزو أنا جارية أنا فرنسكي النبي يتي ينا حدد جربا وميزافي ينا حدد جربا وميزافي جماعة مفهمتا؟ نعم يتي مش واسبر على ما أصابك كي هقولي كي هقولي kan duk abin da zai same ka kar duk abin da ya same ka kar ka dawo gida duk abin da ya same ka ƙara duk abin da ya same ka a'a yake ka zan mai juriya da haƙuri kan waɗannan ayyuka jama'a mun fahimta haka zaka ji mutum in yana shan taba wai sai ce wai a bashi magani a ba malam ai jarrabawa ce kai baka san iskancin ma kafin ka bari sai kai hakuri ba ai in ka sai kai baka da hakuri magani da baka wani magani da baka a kana gani ana sha kai hakuri wannan shine na kai mai tsoron Allah ne kana gani ana abun ka danna zuciyanka ka tuna lahirar ka tafi maka duniya wannan shine cinyewa saboda ka daga cikin ta'arifi na haƙuri shine yin haƙuri wajen ɗa'a ma Allah yin haƙuri wajen kamewa ga barin sabon Allah haƙuri akan jarrabawa da rayuwa take zuwa da shi baka ji Allah da yi maganar sallah ba yace wa inna halaka biratun illa alal khashin واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة كبيرة بمعنى ثقيلة شاقة إلا على الكاشفين shi yasa idan mutum ba jarumi bane ba zai iya fita sallar asubahi ba eh ba zai iya fita ba annabi yace tana daga cikin sallar da suka fi nauyi akan munafiki isha'i da asuba saboda haka haƙuri wajen ɗa'a ma Allah haƙuri kan saba ma Allah duk abin da kaga ake yin nan katina malam duk abin da kai lissafi idan ka mutu zai baka matsala a kabari kai watsi da abu idan ka san wannan abun zai ja maka matsala a ranar tsayuwa a gaban Allah ka fi karfin zuciyar ka kai watsi da abu wasbir alama asabaka inna zalika min azmi al-umur yace hakan yana daga cikin al'amurra manya-manya waɗanda suke da daraja a wajen Allah ka tsaye da sallah ka yi umarni da alkhairi ka yi hani daga mummunan aiki ka yi haƙuri a kan abin da zai same ka ya ce inna zalika min azumin umar al'amurra ne waɗanda suke manya-manya wajibai ne waɗanda suke da nauyi Allah ce ka yi ƙoƙari ka yi galaba ka yi ƙoƙari ka yi nasara ka daure ka daure wajen tsaye da sallah yana gaya ma ɗansa ne ka daure wajen umarni da alkhairi ka daure wajen hani daga mummunan aiki ka yi haƙuri kuma akan abin da zai biyo baya na cutarwa ya ce hakan al'amari ne babba ba ƙaramin al'amari ba jama'a mun fahimta? sai ce mishi ولا تسعر خدك للناس ولا تمك في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تسعر خدك للناس أي ولا تمل خدك للناس وجهك للناس كركا دينك كلم بنزا ومتاني كركا دينك كركا تكي كنا نقوم كي ومتاني كركا ما متاني هكا جماعة مفهمة؟ ولا كنت جماعة يتكركي هكا ولا تسعر خدك للناس karka dinga karkata kuncinka fiskarka ɗagun kai wa bayin Allah karka zama haka duk yadda mutum yake a duniya karka walakanta shi karka walakanta mutum karka walakanta kowa a rayuwarka karka walakanta kowa a rayuwarka karka walakanta wani karka walakanta wani duk abin da ka san in ka gaya wa mutum a nan bainar jama'a ka tozarta shi karka ka karka mishi in kana so ka mai gyara ka tashi gefe kun ji abin da ya gaya wa ɗansa wala ta sai sa'ir haddaka linnas karka dinga ɗaga kai kana kau da kai kana kallon banza wa bayin Allah Ya yace karka yi haka jama'a muna ji wala tamshi fil ardi marahan karka yi tafiya a bayan kasa da takama karka yi tafiya a bayan ƙasa da takama ka gaya mishi me yasa yace mishi ɗana? inna allaha la yuhibbu kulla muktalin fakur Allah bai son duk wani mai takama al-ikhtiyal shine ji da isa a rai shine al-ikhtiyal ji da isa mutum idan gajin ai su ne yan gari a ai su ne mu wai kayan magana da shi ne wai da mu kake yi a ah, ah, ba mana a ah, ba mana a da ya ke nan kana ta nan yana kallon sun yana baka hannu ta nan ai kuma ta haka ne galibi za ka ga wata ko hulɗa za a yi ta sai an kalli zaninta haka ne ko? yawa idan an ga talaka ce to ita ba ta kai a yi hulɗa da ita ba wata ma in ta zo falon in ta shigo falon hajiyan ga hadiyar da kawayenta akan kujera amma ita ba ta isa ta zauna akan kujera ba saboda ne wai saboda ita ba ta da shi to ita ta hana kanta arziki laifi ta yi ma Allah ya ta. matalautiya ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a walakanta mutum laifinsa kawai don shi talaka talauci ya zama shi ne sanadiyar a walakanta shi baka yi ma kanka adalci ba baka mishi adalci ba baka yi ma Allah adalci ba wannan tsari ne na Allah tsarin da ya ajiye wa bayi shine akwai mawadata akwai matalauta wannan tsarin kuma duniya ba ta isa ta kau da shi ba har abada na hannu ka san na bai na kun ma'ishata kun fil hayatun duniya wa rafa'ana ba'adahum fawqa ba'din darajatin li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukuriya Allah ya ce ni ne ni ne na karkasa arziki da hanyar rayuwa tsakanin bayi wannan tela ne wannan kafinta ne wannan kaza ne wannan kaza ne Allah ke duk ni na bada wannan tsari wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin na fifita darajar sashi akan sashi wannan kafinta ne amma sana'ar ba za ta iya riƙe mishi gidansa ba wannan kuma kafinta ne yana da jarin da ya fi miliyan biyar haka ne ko ba haka ba wannan provision yake yi provision bai isa ya mai cefanen gidansa ba wannan provision yake yi yana da sto da jarin da ya fi miliyan ashirin haka ne ko ba haka ba Allah ce duk ni ne ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية الله تدومين ودنسو سريئي ودنسو أما أي ليبروري ما سأيكي ولكوي أنباش لا فياني إيا أيكين سوك سمينتي دسوغا دشنكافا إذا أنكاو أتريلا الله يتي منبرش أو النمر أيني بعدين يامن ليتي با الله يتي سبو إن أنزو دا موتن إن أنزو دا تريلا نسمينتي أسامو ما سوكي منبر ودنسو talakawa ne ba su da wadata a hannunsu Allah ya ce saboda in motar ka ta yi kura a samu wadda zai wanke ma ba laifi ya yi wa Allah ba karka wadakanta mutum wai don bayi da shi karka wadakanta mutum wai don shi bayi da shi ya zan wannan shi ne dalilin wadakanta shi wala ta sai irkar da kalinna malam me yafi addini daɗi inda wannan karatu tsakani da Allah muke yin aiki da shi da duk ba mu huta ba da duk mu huta ka duk karanta zuwa malam kai da ɗan uwanka ka ji abu ɗaya kimar kuɗe ne yadda kake da mutunci da kima ba ka so a taɓa ka ba ka so a ci maka mutunci ba ka so a rena ka a walakanta ka to ka tuna wannan ma ba in ka mishi haka zai ba daɗi abin idan aka kawo maka labari wane ya yi gulmanka ya faɗi mummunar magana a kanka hankalinka ya tashi ka ji abun ba daɗi kai ma faran da ka zauna ka yi maganan wani in ya isa gare shi haka zai ji haka ne ko ba haka ba to yanzu in a ce za mu yi karatun mu shi a cikin aiki ba da mu huta ba amin wala tusayyir kaddaka linnas yace ya dan sa karkare na mutane karkare na mutane karkare na mutane wala tarshi fil ardi marahan karka dinga tafiya kana takama inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur allah bai son duk wani mai takama mai alfahari kamar yadda muka faɗa al-iktiyal a kirje ki, mutum yana ji su su ne alfakaru kuma shine alfahari da baki ya dinga faɗa ya dinga faɗa jama'a mun fahimta yace mishi karka yi haka dana karka yi haka me yasa baba yace saboda Allah bayi son masu wannan halin idan ka siffanta da waɗannan halaye Allah zai kika jama'a mun ji Allah bayi so kazan cikin ibadun rahman allazina yamshuna alal ardi hauna hauna haula almuslimuna karajulin wahid annabi yace musulmai kamar mutum ɗaya ne yadda ka ganka akwai hannu akwai kafa kowanne ya da sunansa ya tsuma kowanne da sunansa ko wata girmanta ya tafi wani to haka annabi ya ce musulmai haka suke idan shaka ainihu ishaka kulluhu idan ido na ciwo duk jiki na ciwo in kai na ciwo duk jiki na ciwo hannu ba zai yi kakkare ɗaya hannun ya ce a toni in za a je gun dubawa baran je ni ba annabi ya ce tare suke tafiya kafa shi ma zai fasa bukatarsa ya yi rakiya kai zai yi rakiya ka hannaye ya yi rakiya dukkan gangan jiki zai yi rakiya annabi ta haka musulmai shi duk inda ya taɓu to shi kenan wannan hannun ya kare wannan hannun ya ce to kai ka ci gaba da hidimominka ni bai a'a duk inda mara ya yake mai lafiyan shi ma na wajen haka ne ko ba ka ba haka addini ya koya mana haka addini ya koya mana haka kuma aka umarce mu mai tarbiyyar ƴaƴanmu eh inna Allah la yuhibbu kulla mutalin fakur sai yace mishi wa qasid fi mashika wa ghadub min sautika إن أنكر الأصوات لصوت الحمير باين يا mishi bayani akan takama da alfahari kuma Allah bayi son masu yin waɗannan miyagun ayyuka sai ke mishi waka fi mashi ka daidaita cikin tafiyarka tafiya ta natsasu tafiya ta tun ya kamata kar ka yi tafiya gau gau gau wani ya kanka cewa wani kuwa lafiya kar ka dinga tafiya cikin takama da isa yanzu Allah ke karya al'amarin mai takawa eh, yana daga cikin mutanen da ba su sha duk mutumin da zai yi alfahari a rayuwa ko ya yi takama a rayuwa bayan abin da Allah ya mai tanadi na kaskanci a ranar alkiyama to a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci a duniya ma Allah sai ya kuyar da kansa a cikin kaskanci sai ce mishi waka sai mashi ka daidai ta cikin tafiyarka zama muna fahimta nan uba ne ya ajiye ɗa yake gaya mishi to yanzu uban ma shi ma ba haka yake ba to ya za a yi gaya wa ɗansa to kaga ashe kenan kafin a ce ka tinkari ɗanka da waɗannan wa'azuzzuka kin tinkari yarki da waɗannan wa'azuzzuka ashe akwai bukatar mu mu fara gyarawa sai mu dora su akai ko mun gaya musu kuma sun ga haka muke rayuwa abin sai zo mana cikin sauki abin sai zo mana cikin sauki idan muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu in muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu warfi fi mashi wagbu min sauti ka dinga rintse sautinka karka dinga magana da mutane kana ihu karka dinga hargowa karka dinga hayaniya ka dinga magana irin magana na matsatsun mutane wadda suka san ya kamata jama'a muna fahimta? in kana magana ka dinga magana da kimanta kanka ka dinga magana kana sassauta kanka sassauta muryanka inna ankaral aswati da sautin hamid mafi abin kyaman sauti Allah ce shi ne sautin jaki a fara da ihu a gama da nishi har gowa hayaniya ya ce karka yi haka idan wani na magana ka tsaya ka saurare shi idan ya gama ka yi magana in za ka yi magana ka yi magana gurgudun yadda za a fahimce ka yace ka dinga takaita sautinka ka dinga takaita sautinka ka zan matsakaici wajen abin da za ka faɗa sautinka matsakaiciya maganarka matsakaici magana yadda za a fahimce shi jama'a mun fahimta? kalmomi na nasiha na ƙarshe da zan ambata mana kan jerin waɗannan darussa da muka gabatar shi ne ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kukan tarbiyya da muke kullum tarbiyya na ɓaci tarbiyya na ɓaci tarbiyya na ɓaci jama'a ba fa waɗansu mutane ne suke zuwa suke ɓata mana tarbiyyan ƴaƴanmu ba mu ne ba muke ɓata kayanmu da kanmu da kanmu mu ji tsoron Allah al'amuran tarbiyya al'amuran lalacewan tarbiyya ya ƙazanta mu ji tsoron Allah ba waɗansu ne za su shigo garin nan su ɓata mana mu ba mu muke ɓata mu da kanmu ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kar ka yarda tarbiyyar dan wani ko yar wani ya lalace ta a hannunka yadda. yarda ka yarda tarbiyyar dan wani ko yar wani ya lalace a sanadiyar ka yarda ka koya ma dan wani wani abin da zai bata mishi tarbiyyar karka yadda ka koya ma yar wani abinda zai bata mata tarbiyyarta karka yi magana da dan wani irin maganar da zai bata mishi tarbiyyarsa karka yi magana da yar wani irin maganar da zai bata mata tarbiyyarta jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah dukkan waɗannan ababa Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu akan su ranar ƙarfiya babu wani wadda zai zama sanadiyar kyautatuwar al'amarin wani ko lalacewar al'amuran wani face yana da kamisho akan abin da ya faru har zuwa ranar alfiya al'amuran gurbatan tarbiyya sun fantsama a cikin al'umma abin da ya shafi zinace-zinace ya yi yawa ya ƙazanta a tsakanin al'umma abin da ya shafi ma'iko ya yi yawa ya ƙazanta a tsakanin al'umma harkar luwaɗi ta ƙazanta ta yi muni a tsakanin al'umma dukkan irin waɗannan miyagun ayyuka jama'a yaya za a yi rayuwa ta kyautatu yaya za a yi Allah ya albarkaci al'ummar da ta doge akan waɗannan miyagun ayyuka shaye-shaye ya ƙazanta ta inda kai baka tsammani ga malam mahamun nawa akwai matar da ta yi jinya aka kawo ta asibiti aka kwantar da ita ta yi kwanaki a asibiti saboda rashin lafiya ya tsarinna mijinta shi bai sani ba ashe shaye-shaye ta yi wallahi tallahi e wannan shaye-shaye da ake yi abinda ta yi shi bai sani ba shi bai sani ba harkar ya shiga cikin matan aure matar aure a ɗakin mijinta tana maɗigo da wata tana shaye-shaye a cikin gida miji bai sani ba wannan uwan yaushe za ta iya tarbiyyar 'ya'yanta ba za ta yi ba idan ka hau kan facebook ko ka hau kan whatsapp ko dukkan irin waɗannan kafofi na sadarwa ka yi ta yin abun da ranka yake so saboda kana ganin duniya ba mai kallon ka ubangijin sammai da kasai yana gani ko baya gani yana gani duk abin da za ka yi tsakaninka da wata ka tuna tana da uwa tana da uba ka tuna ubanta ba zai so abin da kake yi ba ka tuna uwarta ba za ta so abin da kake yi ba ka tuna cewa kana da ya kana da kanne ka tuna cewa kana da ya'ya kana da kanne ka tuna abin da yake faruwan nan kai ba za ka kama yarka tana yi hankalin kai kwanta ba ba za ka samu yarka a wannan yanayi hankalin kai kwanta ba mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kar ka zama sanadiyar lalacewan dan wani kar ka zama sanadiyar lalacewan dan wani waɗansu a yi tatin da matan aure a yi soyayya da matan aure waɗannan ababa ba abin da za su haifar a cikin al'umma idan ba fitina ba Allah shi yake da wuta shi yake da aljanna Allah shi yake hisabi kuma ya ga abin da kai wanda kake boyewa ba sa hisabi wanda kake boyewa su ba sa hisabi ba su da wuta ba su da aljanna wanda zai ba hisabi shi ya ga abin da yake faruwa Allah ya faka aljanna amin wani sana'arsa ya saro finafinai ya shigo da shi cikin al'ummarsa wani dila ne na wiwi wani dila ne na kwaya duk waɗannan shaye-shaye da ake yi kana jin ya koyi wa hukuma ne wannan shaye-shaye waɗanda suke wannan sai da saidan za ka tashi fa a ƙwariyar cikin gari da ka san ga gida kaza ana mishi kirari da gida ne na sai da wiwi sai ya shekara ashirin gidan a sanin ka kai kasan gidan yana nan su hukuma ba san da wannan gidan ba ne? kamar da ka samu wata ilme wannan gidan akwai return da yake ba ma waɗanda ya kamata su taka ma abin birki gaskiya ne ko ba gaskiya ba idan aka yi harkar akwai abin da za a kakura a kai musu me za ka yi da kuɗin halakar ƴaƴan bayin Allah ka kawo magunguna a kemis ɗinka in shaye-shaye sun zo sun saya saboda kawai za ka ƙara wani abu a kai ka samu wani abu da kake ganin za ka yi rayuwa shi kai ka bar ɗan wani ya je ya ɓalɓalce a ce da hannunka wajen ɓalɓaltar da 'ya'yan jama'anka 'ya'yan al'ummarka 'yan uwanka ka sa hannu wajen lalace wasu to waɗannan ababa ba waɗansu ne suke yi ba ba aljanu ne suke sayar da ƙwaya da wiwi ba mu dai jama'ar mu mu muke kayanmu mu da kanmu da kanmu haka ne ko ba haka ba idan mun ce za mu gyara mu dena za a sayar in mun ce mun dena sayarwa aljanu za zo su su ce bari sayar ne to mu ji tsoron Allah duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka mu ji tsoron Allah mu kyautata ayyukanmu abin da muka yi a baya na laifuffuka mu tuba mu Allah mu tuba mu gyara muna da dama kofar tuba tana buɗe ko tsafi mutum ya yi ya tuba Allah zai yafe shi babu laifin da mutum zai yi ya koma zuwa ga Allah ya tuba ma Allah Allah ya ce ba zai yafe shi ba mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar kanmu za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar ƴaƴanmu za mu samu taimakon Allah duniya da lafiya za mu wanye lafiya za mu gamu da Allah lami lafiya Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya albarkace mu ababen da muka ambata Allah ya sa musu albarka Allah ya ba mu lada a kansu kurakuranmu Allah ya yafe mana wani sati sha Allah sai mu zo mu ɗora akan tafsirinmu na alkur'ani da muke yi Allah ya sanya albarka a ciki muna tare da ɗan uwa malam inuwa wanda ɗaya ne daga cikin lakcarori na bayero university wanda ya kawo mana ziyara na waɗansu kwanaki da shi da iyalansa muna roƙon allah ya mishi albarka allah ya mishi albarka allah ya ƙara mishi lafiya da imani da basira ya'yansa allah ya musu albarka allah ya tashe su a cikin imani iyalansa allah ya musu albarka aikinsa allah ya tsarkake mishi ya sa mishi albarka a ciki muna roƙon allah ya saka mishi da gidan aljanna basu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu